Thank you. فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka na anas bin malik da ke anguwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan ramadan yau muna biyar ga watan ramadan na shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul asas jiya a karatun mu jiya mu a rashin aya ta hudu yau insha Allah za mu dora daga aya ta biyar, kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah yana cewa wa yau mai yunari yunadihim fa Kulu ma za a ajabtumul mursalin Allah ya ce yinin da Allah zai kira su irin wannan yau ma zarfi da lokaci yini malamai suna kaddara cewa maf'ulin bihi ne na fi'ili wanda ba ambata ba takdirinsa yau mai yunadihim da tana yinin da Allah zai kira su kafin wannan aya Allah ya kawo wa yawma yunadihim fa yaqulu iya lalina kundum ta zomo. bayan wannan aya sai Allah ya sa kuma yau mai nadihim sai ya kulu ma za a jabtum al mursali kaga da Allah ya sake maimaita wa yau mai nadihim wa yau mai nadihim malaman balaga ibn ibn ashur suka ce wannan ya nuna muhimmancin wa'azin da ake musu dama hannun wa'azi hannun ne da ake son itinabi itinabi shine maimaita abu idan aka ambaci abu maimakon ambato lamiri da zai koma gare shi انت اتاك النام يتوى هذا يوم يناديهم اتاك جسركم يوم يناديهم هذا اتاك النام يتوى هذا شيء وانا دبولا لك وأدني لجام انك لي تو انا ابوك اتاك جرم وانا مريم يتوى وشم آل تقبات الله يتوى يوم يناديهم فيقول أين شركائي هذا الله لما سمي أكن تبيه الله يتوى شفعلين يتنشي أعطي أنك أشد أبابا عليها سيجلاتي شفو إنا أبا بنت علي المحوز علي عوار وعندما كنت تنعى من سوى أبا بنت علي أتان إنا سجي أبا بنت علي سيوانا نبي شيكم با الله مستمع عن توحيدي الله زي مستمع عن مرزلي شين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ne an sakku ta kasance game da wannan da aka aika muku menene matsayin ku wani matsayi kuka ɗauka game da manzannin da Allah ya aika mu a waɗannan abubuwa guda biyu su ne kalmar tafi kalmar tauhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah zai masa tambaya game da tauhidi wa yau da ne ga bayan kulo aina shuraka'i kaga da wannan tauhidi haka ne kuma zai wasu tambaya game da manzanni wa yau mai da ne ga bayan kulo ma za a wasu kuma waɗannan tambayar da za mu sa da kiyama ita ce tambayar da za a yi wa kowa a cikin kabari Allah zai tambayi mana zai turo mala'iku su tambayi duk wani matacce a cikin kabarinsa da makwancinsa za a da shi a dawo masa da rayuwarsa a ce da shi man rabuka man nabiyuka wa majibuka waɗannan suna tambayi guda uku wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene matsayinka ga annabin da aka aiko maka kuma menene addininka to shi ne Allah ya ce wai manadiyin fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin sai Allah ya ce fa amiyat alaihimul anba'u al anba'u jam'i ne na naba annaba shine labari amiyat fi'ili ne madi da aka tsakuro shi daga kalmar ama ama ita ce makanta da aka ama makanta hanya ya makance ya ama yana makancewa al'a'ama shi ne makawa kada sai aka ce fa'aniyar alaihimul amba'u amba'u su ne fa'il ma'ana sai labarika sukan makance a gare su malaman balaga irin su bai zawi irin su zama shari irin su ibn ashur suka ce wannan kalma akwai fasaha a cikin ta asalin tsarin maganar a bayyane shine amu alal anbari su ne suka makance daga ganin dalilai za ka basu da dalili ba dalili ya bace musu sun makance saboda da mutum ya zama kawo a rabin da za a kora a su bai da to su ma sai suka makance daga ganin dalilai to amma saboda hikima ta balaga sai aka ce labarin ne ya makance a gare su ba su ne suka makance daga ganin labari kamar su ce hikima ta balaga ita ce nukta balagiya da ga abin da Allah ya ce mana a nan sai dukkan wani wata hujja da wani dalili da wani labari da za su rike su kafa a matsayin hujja sai makance ma'ana ya ɓace a gare su sune fa'amiyat alaihim al da wa hum la yatasaaluna a wannan yini ba ta tambaya game da juna wasu daga cikin malamai magabata masu fasara ko ce la yatasaaluna an al-ansari ba ta tambaya dangane da dangantaka su ina wane na ina na ina wane na ina wane kawu na ina wane kaka na ina wane duk ba ta saboda duk wani hujja ta yanke musu kuma sun yi kauya ga Allah sun saduda sun sadaukar a lokacin da wannan sadaukarwar da saduda ba ta dina na musu kuma na. to sai ana kira wanda ke aikata wani mummunan aiki sai ya wani da aikata wani mummunan aiki sai a kai shi ya tuba shi yasa babban sharadin tuba shi ne mutum ya tsaya ya dakatar da wannan mummunan aiki da ya aikatawa ke da dama game da abin da ya guda da gare shi na da wannan aiki cikin abin da ya gabata na rayuwarsa sannan kuma ya kudurci niyyar cewa ba zai sake komawa zuwa ga aikata wani aiki to wannan shi ake kira tuba Allah ya ce fa amma man ta duk wanda ya tuba daga wannan aiki da shirka wanda ke kaiwa zuwa ga wancan mummunan yanayi da Allah ya ambata fa an ya tare ni mun amma ya mun rin wa mun la ya ta'al haka nan wa yau da din da kula da shura fa'i ya da da kullu tasawwu qala alladhina haqa alaykum al-qawlu rabbana haula'i alladhina amwayna amwaynahum kama rabbana kawla sadu wa sanan duk wannan yanayi da za ta shiga sai shige shige saboda shirka da tsarki Allah ce to amma wanda Allah ya muwafaka ya tuba kafin ya mutu ya dawo daga aikata wannan shirka ya dawo daga karyata manzanni ya yarda Allah ce ne ya bauta masa ba tare da hada shi da kowa wurin bauta ba ya yi imani da manzan da Allah ya aika ya karfi sa'o ya mata biyayya Allah ya ce wa amana ya yi imani wa amina salihan kuma ya aiki nagari Allah ya ce to ba za an ya kuna min al-mutlaqi ko Allah ya ce to waɗannan da fatan zaman to daga cikin waɗanda suka samu rabo kaga da fata fata ana nufin a gefen da shi da kai ke fata Ba da kai wannan to kana fata ta samu rabu wannan sun yi fata amfani da kalmar fata yana nuna cewa duk aikin da muke yi to mu yi shi ne muna fatan samun rabu a wurin Allah kada mu yi aiki da yankewa cewa ai kada an nuna ga wasu abubuwan da dace tun da Allah sai an ce mai kuma mun yi imani da an ce mai kuma manyi. azumi da an ce mai manyi zakka da an ce mai mai shi ke nan kada a kayan ne ba kan ka ka samu aljanna da ake nema to wannan kuskure abin da aka ke nuna mana da abin da muka aikata to mu yi shi da fatan samun rahama da ni'ima da aljanna a wurin Allah kana da aiki mai kyau da fatan Allah ya karɓo wannan aikin ya saka maka da aljanna tana kaucewa daga abin da Allah ya hada ka aikata da fatan Allah ta'ala zai karbu wannan aiki ya maka tarayya da aljanna shi sa wanda ya kana ke so annal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah yake da lokacin da suka yi imani lokacin da suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah to waɗancan su ke fatan rahmar ala su jama'a da rahama Allah sai da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi amma duk da aka fata suke yi da rahama Allah ba wani yake ba su to sai sa wurare da dama za mu ga Allah ya ba ba a ta ta da fata to wannan fata a gefen wasu kuma suna cewa duk inda Allah ya ce a ta to a wani wanda Allah ya tabbatar zai baya da wanda ya riga ya da irin wannan to a ta da fatan Allah ta'ala ya ba shi a kaza كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة له عسى أن يبعث ربك مقام محمودا هذا عسى شيما إيرون أن بمعنى هذا فما نسبة تكون على ذلك زي باش وانا رحمتي ولا تجنم عسى إذا وكتي وعسى من الله واجبا هذا كان من المفلحين وانا معنى الله يعين في ذنوبا ليتوبا daga shirka da yake ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah da duk abin da ya kamata imani da shi ya aikata ayyukan na gari irin su sallah irin su ya kauce wa abin da aka ne su aikatawa irin su zana irin su caca irin su tsada da wannan Allah ce lalle ya da cikin wannan da suke masu rabo Allah ya zama cikin su. Wa tun daga halitta aga Allah ya yi bin halittu mala'iku ya halittu mala'iku ya yi bin halittu ta a kan surar da ya halittu ta a kanta kuma ya halittu ta a Allah ya bin halittu aljanu ya halittu aljanu akan surar ilimin da shi da aka yi da irin ɗabi'ar da ilimin ya halicce su akan wannan ɗabi'a haka na Allah ya halicce yan adam su ma halicce yan adam bisa ga yadda yake so ya halicce annabi adam da surar da yake so ya halicce shi haka ne ya halicce masa matar samawa da surar da yake so ya halicce ta kuma kamar yadda yake wa gasa min huma rijalan kathira mulka ya yi aka dangi da zurika ta da yawa ta da su su biyu ولا يعلم أتكر رسول لمسؤولية على الإسلام ومكان البدر والزرع والبرد والأربع والألم والإكاوة والزمولة والزلوبة والتكبير وثمان ثمان حتى الله يمكن البدر وقوة البيئة Allah ya so shi ne ranku ka yabba duk ma ya sha haka cikin dabbobi ya da su dabbobi daban-daban da dabbobin gida da tuntuma da awaki da karnuka da jakai da sauransu kuma da su dabbobin daji irin su zaki irin su kura irin su damuka ya da su kwari masu tsananin cutarwa ga ɗan adam irin su macizai da kunamu haka ne ya halarci da kwari ya halarci hari ya halarci dabbobin ruwa ya halarci duk abin da Allah yake so su ya halarci babu wanda ya ce da Allah ga yadda za ka halice ni babu wanda ya ce da Allah ga yadda nake so ka yi halitta a wuri kaza ka halitta kaza ko irin jinsi kaza ka yi masa halitta iri kaza babu wanda ya ba da shawara ke da waran ya kula kuma ya sha haka nan wayan taru kuma cikin abin da ya halitta shi ke zafi daga cikin iri da wasu abin da mun adam da Allah abin da Allah ya tafi da cikin sa Allah Allah ya wani da karama da ni a ga Allah ya karba cikin sa da abin ba wani ne ce da Allah sai ka karba cikin sa da ko ko me yasa ba karba cikin sa aljihu akan cikin sa da ko yasa ba karba cikin sa shanu ko jiwa ko zakai akan cikin sa da ko ko ne Allah Allah shi ke da wannan burin da ikon gani shi ke da wannan awa shi ke halitta abin da ya so kuma ya zaɓa abin da ya san cikin mutane Allah ya zaɓi manzanni ya zaɓi bayan sa na ƙwarai ya fifi ta ya ɗauka ta a kan sauran wata sauran da ba a gaba da cewa da Allah zai ta ga zaɓuwa ne kamar da shi ma me ta ga zaɓuwa ne har wuce cewa ma yana daga cikin sababin saukar wannan aya shi ne da alwalid ya yi yayi yace laula nuzila hada al-qur'an ala rajul min al-qaryatayn azim suka ce me yasa ba su kana wannan alqur'ani kan wani mutum daga cikin manya-manyan mutanen alƙaryu guda biyu na sha'arar ruwa su ne alƙaryar birnin manga da birnin rayu. suka ce ai su aka sani mana wani kuma waɗanda aka sani manya manyan masu daraja da kima wanda suka tara zuciya suka tara kuɗi suke da kwarjini da ɗaukaka ake nuna su da yaru shi ne a garin maka akwai shi kansa alwalai da minin bukira akwai kuma wani kasan wajen da a garin baya suka ce to ai da gaske ne Allah zai saukar da alƙur'ani a cikin wani daga cikin wannan yanki ko ne da ko da wanzo to ya kamata da ai ai ko ko ne alwali ne da ne da cikin wannan wanka ko ko ko wani da mas'ul da ke da da'i shine sai Allah ya bayar musu da martani cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halittar abin da ya so kuma shi ke tsari shi ke zaɓin abin da ya so cikin abin da ya halitta hatta wurare Allah shi halarci dukkan wuri Allah shi halarci mawa shi halarci gundun london shi halarci kakwaro shi halarci amerika shi halarci amma sai da gundun mawa fifi da ta dukkan birane a wannan yau da kuma da sha'awar ta haka na zamanin da dukkan zamanin da halittar Allah ne Allah shi halitta wa gani shi halitta Ramadan shi halitta Shawwal shi halitta Zulqa'ida shi halitta Rabiul Awwal Rabiul Thani Muharram duk shi halitta kamar da ke kifi ta wata Ramadan akan sauran wata أما الذين يتبسم ربك يخلق ما يشاء ويختار سيما كان له الخيار ba na su bane ba zuwa gare su bane ba su ke da kurman alkhiyara shi ne zaki ibn abu yana cewa alkhiyara ismun ne na masdar ɗin ikhtara ikhtara da azaba yaktaru da azaba asalin masdar ɗin ikhtara shi ne ikhtiyar to amma akan ce khiyara a madadin ikhtiyar Kuma yadda aka sada ya yi adalci yi yana adalci masarafin sa ne ta ɗan amma ismul masarafin sa shi ne alƙislu kaga alƙislu shi ne adalci kamar eh, ikisada to da kama hannun shani allah ya ce ma lafi lahu wala a zaɓi ba gare su yake ba masu ke wani kuma zaɓi kai kan gaba ka da zama cewa ba ne kuma da fito ga jinsin da ya kamata ka fito ka fito ma dole ko ka wani gani da ka fito da su jinsin wani wakilin fata da sun ke da zaɓi da sun zaɓa su fito turawa to ka ga allah ka ala shi ke zai shi kansa ba ture da take aka yi zama fito ba ture ba shi kansa da afirka da take aka yi fito ɗan afirka saboda allah shi ke zaɓi kuma shi ke tsarawa kuma tsara ba ka da ta shi ta ce ma kana lahumul khiyar mutane ba su da wannan zaɓi kuma ko da za ka ce da wannan ya zo inda a ce shi zai zama kansa sai a ce zai zama dogo ko a ce zama a gaje da shi sa zama mai shi mawaƙa suna waƙa suna koda sai su ce wa yana da kyau kai ka ce shi ya yi kansa ko kai ka ce shi ya ba da shawarar ga yadda za a yi ana da zaman da shi ne da shi zai ba da shawara to da zai iya ba da shawarar dan yadda Allah ya yi shi ba saboda Allah shi yake da ilimin yadda biyar da ya kai tunani tunanin da ba zai ba shi yadda Allah ya yi shi ba to da kuma Allah shayar ma ta da lakumul khiyar wanda shi ne fassara da yawa daga cikin malaman fassara cewa ma ana lafiya ce ta kure wajibi cewa wa rabbuka yaqulu ya sha'u wa yasha magana ta tsaya in karatu ake yi sai a yi wa'azi ana sai a tashi ma kana lakumul khiyar ai laisa lahum al-khiyar kaga ma ta kore wannan ma'ana laisa cewa zaɓi ba na su bane wasu malaman fassara kuma sun gina matin a kan cewa a da take da wancan matin musuliya da ma'anan da ne sai zama wa ya taru mata da lahum al-khiyar matan sai a fassara da da sai zama fassara wa ya taru allazi lahum fihi al-khiyar yana zaɓin abin da shi ne mafi kyau a gare su abinda Allah ya zama wa kashi ne mafi kyau mafi ba sani ba Allah ya zama zama da jere sai kuma na zama da zama dogo yayin da zama zama maka gajere shi ne mafi ban la'a gare ka ba sani ba Allah ya zama zama da mafi sai kuma san ka zaɓon ka ka fito inda kai ke da ba da shawara to da ba ku a yi kamar su ne ba tura ne ke da kuma tura ka gare ka amma Allah ta'ala shi ya san menene maslaha a gare ka sai ya hadace ka a matsayin ka na mutum mutum a garin Afirka kuma a garin Sabbata a ƙauye kaza duk wanda ke ba shi ka to ga wannan shine wa yaktaru zalai lahu fihi lafiya cewa wannan da Allah ya zama maka shine mafi alkhairi a gare ka to wannan ita fasara ta biyu wannan fasara ibnu jarir tabari ya zaba shi a wurinsa wa yauta kenan garin wurinsa ba a tsayawa wa yauta sai a karanta a wurin kuka ya tsarku ba ya sha wa yauta ma kana lahu wasiya nan wa kare yana zaba musu abin da shi ne alkhairi na gare su wanda ita ce fasara ta sai mun da zai tsamari bisa ga wannan ma'ana amma wacce ita ce fasara ta mafi yawan malamai kuma gini ga wannan asara mutabilawa su ne amfani da wannan asara suka ce kenan wajibi ne akan Allah ya zaba wa kowa da sala wa rasula wannan matsala ce da mutabilawa suka gina suka karfafa ta cewa duk lokacin da abu suka zama biyu wannan shari'a ce wannan bata to wajibi ne da Allah ya zaba maka abin da yake a shirya. haka kuma idan a shirya ma wannan shirya ce kuma wannan ta fi zama towa shirya to wajibi ne da Allah ya zaba maka abin da shi ne ya fi zama towa shirya to wannan matsala ce ta mu'tazilawa wanda sun saba wa malaman sunna a kai abin da yake da malaman sunna shi ne ba abin da yake wajibi a wurin Allah Allah ne shi ya halicci halittu kuma Allah shi ya shirya da waɗanda ya so shiryarwa a cikin su ya batar da waɗanda ya so batarwa kowanne bisa da hikima ta karatun mu na jiya makarantar da Allah ke so manzo sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ne wanda kada ya wanda ta tantance shari'a wannan ya tantance shari'a da Allah shari'a ne wannan bai cancanci zuriya ba Allah da shiga da shi ba mai ne da ba wannan cancanta da rashin a wannan abu ne da Allah ta aiwar wa ta aiwar shi yi ya bar kansa sanin cewa me yasa ya shirya da waɗannan ya batar da waɗancan ba za ka kenan ta ga magana cewa wajibi ne ga Allah ya mutane a tsara wa ta kula wani wata su ba wani dole ne mutum zira dole ya abin ya sarwa abin da yake ga Allah shine ba abin da yake wajibi a kansa da abin da Allah yake yi yi ne da hikima da hikimarsa da iliminsa da kudurarsa ba a kanka Allah shi abin da yake aikatawa na'am وكان لهم الخيار في سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحانك من تشريع الله وتعالى هم أوكف الله يا أوكف سين تعالى شرير تعالى الله الله يا أوكف daga علو ألا يا adu abiya da Allah ya tsara wasu wannan ko ya haɗa da wata ala idan an ambata ma Allah abin da ke daga tare da gare su idan ka ce da Allah da za a jingina wasu wani ko a ce Allah ta'ala yana da ka kamar da yake nufa da tabbatar da kuma da wani ka subhana kaga subhana ko Allah ya karkata ya da rubuta ko ba ni gina ma Allah da kasa a ce halittar da yayi yayi halitta ne da banza a ce da abin da Allah ya halitta magana da babu Allah ya halicce mu ya tsayar mana da doka ka tsare doka ka tsare mutuncin dan uwan ka tsare ka kar ka cutar da shi kar ka da kai kar ka yi masa kaza kar ya maka kaza sai wani ya zo ya tsare doka kuma kuma ya zai ke tsarewa ya cutar da dan uwan nasa yayi abin da aka ce masa kar ya yi yayi abin da aka ce masa ya ki ya ce ya ki ya ce kuma da an tsare ma wani sakamako shi wannan da ya kyautata mai ga sakamakon kyautatawa sa wannan da ya mura ta mai sakamakon mura na wani ba da wannan dingina mu Allah wannan al'amari da ka tace Allah ya ana hakikum anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ya la ta'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim yace Allah mun yi da ya dauka daga dingina masa wannan da sai ya halitta halittu ya ba da ni'ima ya ba da lokaci ya ce a yi kaza ya ce ka a yi kaza a ce duk wannan kuma a banza zai tashi ba wani sakamako Allah ce to Allah ya yada wuta ka daga yin irin wannan abu na wasa da irin wannan abu da bai da wata ma'ana ma'anar shari'a shi ne duk inda Allah ya nuna masa wata na kasa ko wani abu da yake na tawaya sai Allah ta ala ya da kansa ya kuma ce ya ɗauka ka daga wannan abu to shine nan ma da suka jingina ma Allah ta'ala a rashin da suka jingina ma Allah ta'ala cewa ai suna iya nuna ma Allah ga wanda ya kamata ya zaɓa ba wanda shi ya zaɓa ba sai Allah ya nuna musu wannan da ƙasa ce da tawaya ce da ya kamata a tsarkake Allah kuma Allah ya ɗaukaka daga cewa ya yi halitta kuma wani ya masa zaki Ya haka Allah ya tsarkaka an kace Allah ya halitta amma wani ce zaɓa wani da zai to ka jingina ma Allah da ƙasa to sai Allah ya ce ya ɗaukaka ya ɗaukaka daga irin wannan nasara haka nan ma daga dukkan wani abu wanda yake da rasa ne to Allah ta ya ɗaukaka daga shi na وهو الله to shi Allah ya fi sanin abin da zukatan suke koyewa duk abin da ka koye a zuciyarka Allah yana da shi kuma ya fi sanin abu shi ne wani zama to wata a'alam kaga a'alam mafi kyau kai ka koye a zuciyarka kana sanar da abin da koye to duk da masaniyar ka da abin da ka koye kuma naka ne a jikin ka kai kai ka san ka. to Allah ya fi sanin wannan abu shine ma da rawar ka a'alam a wata rana na cewa in turku ma fi su dole kuma auku dogo ya nan wanda inna Allah la yanha alayhi shay'un fil ardi wala fil sama babu wani abu da ke ya ga Allah ko a ƙasa ko a sama to a nan yake eh, rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudur abinda zukatan suke koyewa Allah ya fi kowa ya tasu kansu Allah ya sani wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa da abin da kuka goyi da abin da kuka bayyana duk da kun san abubuwan da Allah ya ji ku haka nan wa huwa Allahu la ilaha illa huwa shine Allah Allahu Allah abun bauta haka nan sunan Allah kamar da malaman larabci suke so an zaɓo su ne daga Allah, ilahu ilahu abun bauta don haka Allah shine abun bauta la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi duk inda aka bauta wa wani abu ba Allah ba to an yi bauta ba wanda ta dace ba kuma amma kuskure inda ya kamata a bauta bauta ba ta zama towa ta dace da idan an miƙa ta zuwa ga Allah ta dace shi kare. wa wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah gare shi godiya take da yabo a farko da karshe a duniya da lahira a duniya godiya duka ga Allah ne haka nan a lahira bayan an kammala misali an kammala komai shi ma godiya tana ga Allah Allah ta rage masarar mala'ikata a amina min hawli يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فلو أن وقضي بينهم بالحق ثم وقيل الحمد لله رب العالمين حتى هذا الأسباب وليسنا بينهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بكون من يقول إلى أن الآخرة وما من دوني الله لا يبوب يهوب الا سنا يهوب الا سنا وجهال الا تجريه الا ان ترى سبحان الله الذين يرسلون والا تسبحون ولهم الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهر دار الاولياء يهوب سبحانه وتعالى سيسال الشرع تعمل التسليم ترى الاولياء سا ليس فيها لا بريسين وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار هذا تكريمي tare da alhamdulillahi da saniya da maraice duk waɗannan suna nuna cewa ga Allah yake ya lafi alhamdu bil hula wal akhirah wa ilayhi turja'un haka ne ko wala hukum haka da hukunci gare shi shi hukunci a duniya shi ke shara'antawa shi ke cewa ya Allah shi ke cewa ya Allah cikin cewa da farilla ta wani salloli guda biyar kowace sallah a adadin rakawoyinsa cikin cewa da farilla ta da adadin wani ramadan cikin cewa da farilla ta wani sarka cikin dukiyar mai idan ta kai kaza to ba abin da ya wuce ba hukuta duwan hukunci hukunci ne a Allah cikin da za a kama hukuncin yadda za mu cewa yadda za mu kula a wurin yadda za mu kula cinikayya yadda za mu zauna da makwabta yadda za mu shi zai hukunci ga bayansa zai hukunci ga bayansa ranar alkiyama bisa ga abin da suka aikata ya ce sallahu ya mu bai da kun yawmal kiyama nan duniya shi sharata mu hukunci kuma a lahira shi zai muku hukunci dangane da biyayya da kuma yi ko rashin biyayya da waɗannan hukuncin hukunce ne وله الحكم وإليه يرجعون لكم أنواع الإسلام قوة بعد تأسيس لم يمثل إليه لم يمد حمسة لم يمد تأسيس أن بعض لم يحل له تلك قوة القوة أنواع الإسلام قوة نظام القوة لا مال من يحلك لمن قوة قوة من إلى سيد الإسلام قل أرأيتم malaman malala suna cewa duk inda ku ga wannan al'amza ta shiga ra'aitun ma'anarsa ku bani labari da aka fi abata a ra'aitun wanda asalin ma'anarsa shin kun gani sai a fasa fasara da cewa ku bani labari a gane haka malaman malala suka fasara haka malaman fasara suka fasara duk inda ka ga a ra'aitun ku ma'anarsa ku bani labari Allah ya ce ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah idan Allah ya sanya muku dare tarmadan shi ne dindindin malaman su na cewa tarmadan daga tara da kosa sarada ya tsoro da shi ne abinda za ka kiri biyar suna da shi idan mutum na yawan la'anin ba a kautawa sai a ce ya tsoro da sauma yana yawan azumi ya tabin kwanaki da azumi to shi ma sarda ta ga ma'ana bibiya zama na kullum kowane lokacin cikin dare dare ya fi dare wani dare ma ya tsara kuma dare wani dare ma ya tsara kuma to su ne sarmada da shi asalin sarmada daga sarada ne mimun ɗin ta zama zaki da yin bala da ma'ana ubanin labari idan allah ya sanya muku dare sarmada dim dim babu sauyi yanzu mana da dare ya wuce an tsara tsorawa da wani gari, aka tsara tsorawa da wani dare a shekara ana dare babu rana ba ta fito ba a tsara wani shekara a yi ta shekaru cikin dare har kiyamun sa'a Allah ce to idan Allah ya kaddari yin haka gare ku man ilahu ghayru allahi ya'tiku bi dhiyar ku ga ya mun wani ubangiji ne ko wani abun bauta ne da cikin ababen da kuke bauta ma zai iya zuwa muku da haske idan Allah bai ba ku hasken rana ba ku wanda yake ba ku hasken rana kuma da Allah ya ba mu hasken rana ba to duk wata maslaha da kuke da ita ta wannan hasken rana kuma da ta tabarbar abubuwa da dama cikin ku yana buƙatar hasken rana abin son ku yana buƙatar hasken rana haka nan lafiyar tana buƙatar hasken rana da abubuwa da dama wanda kuke mu'amala da su wanda da ba dan hasken rana da ke fitowa tana kashe wasu ƙwayoyin cututtuka da wannan abubuwa wannan tsundun da ɗaukar tsundun suka ce a cikin sauƙi sauƙi cikin sauƙi wasu ne ba da to haka maslahar da Allah ke ba ku cikin hasken rana tana da yawa to da Allah bai ba ku ba ba ku wani wanda zai ba sai Allah ya ce afala tasma'un shin ba ku ji ba ku jin abin da ake gaya muku cewa Allah shi kadai ke da wannan iko sai ce kula ra'aytu قل أرأيتم إن dindindin har zuwa ranar alkiyama ina mana kullum yin ake ba dare ba dare yin rana yin ko yin rana ba a da rana in Allah ya kace ta muku ita aka ta zauna ta dawwama man ilahun ghairu lahi ko ga mu wane ne abin bauta koma bayan Allah wanda yake iya zuwa muku da dare in Allah ya kawo muku da ruwa wa ya kawo muku da dare idan ku ba to ya kamata ku ma gurin bauta ku ku bauta ba da shi kai saboda duk wanda za ku bauta ku kuma bayan Allah zai iya samo muku abu guda daga cikin dimbin ni'ima da Allah ya kuma Allah ya dauke da zai iya samu ko wanda kanta ta to kuma yana samu wani da ta fara tare da Allah gurin bauta ya kamata ku ba Allah wannan haƙƙi nasa bauta wa da shi shi kadai wannan da shi shi kadai ya halice ku shi shi kadai ba ku kowace ni'ima duk ni'ima da kuke mora to Allah ta'ala shi ya ba ku da shi shi kadai ba tare da haɗin gwiwa abokan da na komai ba to za ku mata masa shi kadai ya ce man ilahun zairun lahi a cikin ta taskuru da shi waye ba Allah ba wani abun bauta ne ba Allah ba da ne muku da gani da za ku samu tsuwa a cikin sa ku samu kuma ko huta da gajiya dan shi ke raba gajiya jiya da ta yau duk wahalar da ta aiki don wani ba ta da lafiya zai yi raba wannan gajiya ko wata da ta sai ka tashi kawo ka tashi yau irin wannan aiki wanda da wadan Allah ya ce ba ku iya jiya ba to na ba yanda za a yi ka tashi tashi wasu gari mai aiki sau da hikima da Allah duk yadda kawai Allah ta kwanta da Allah sai ya yi jiya

saduwarsa gare da jin kansa gare ku ya alalakumul laila wa da ya sanya mana ya sanya dare kuma ya sanya yini ya wallazi laila ya sanya su masu idan dare lokacin da za a ce yini ne ma yini lokacin da za a ce sai kowanne hikimar da ke cikinsa kuma da maslaha da fa'ida da ake samu a cikinsa جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فمن تعمل سوء شكنت والرقوم كتابن نيما يبدر على لا تأشكنت ونشم الحمد لله بس كثيرا اللفظ والنشر المراجعه allahu wa shi ba an ambata abu biyu ko fiye sannan sai a mayar mata da abubuwa da suke komawa gare ta a idan aka mata a jere shi ne murattab irin wannan kaga yake wani ramadi da alala kuma laila wannan ha kaga ya musu dare da yi sai ke da nasu biyu wani jamsa gobe sadai sai a mutu maslahoji biyu da haka matsala ta farko da ya ambata za ta koma ga abin da ya fara ambatawa cewa ya laila wannan ha kaga dare ba da ambata sannan ne ne to da yin ruwa ya masa da abubuwa sai ke da kan sunan biyu kaga da kan sunan biyu ya koma ga farko da aka fara ambata shi ne a laila to da ka ma'ana da ana kuma laila da kan sunan biyu an gane game da faɗa kaza na wata aisha wanda yake da kuma da da kan sunan biyu wannan haram ko sai ha to da ka da kan sunan biyu yana komawa da dare na ake samun nutsuwa a cikin sa, na ake samun hutu na ake samun kebe ta jiya da ake da ake samun wani zan zama mun fasa da ke kuma da kuma ta hanyar kuli da fara lafiya da daga arziki da abin allah ya rubuta mu na neman an tsaye da duniya duk kuna samun neman su ne lokaci ne lokaci ne a ce warwatsuwa a fita a fita ba a fita da tafiya gona ya fi da tafiya kasuwa ya fi kasuwa da tafiya masana'anta ya fi da tafiya ofis ofis mai tafiya kuma da goyi da kuma da goyi duk a lokacin yake daga lokacin kowa ke bazuwa kamar da nan ba idan kuma ya ce salatu man kashe kubil arabi wa kabu min qabl al-ayat to da ka ce ne. Allah ya sanya mana shi na neman halala ya tasmu bi wa tasawwa min fadlihi wa la'allakum tashkurun kuma da fatan ku yi wa Allah godiya daidai da mukuwa ku gode wa Allah akan ni'imomin da ya mutu daga ciki ni'imar kan dare haka nan ma kuma da su game da ibada kasir ya nuna ya isharar zuwa gare shi shine cewa a yi amfani da dare da yin gurin godiya a wajen Allah da dare haka da abuja wani dare haka da Allah ya sa ɗaya wasu na mai gurbin ɗaya ta inda duk ibada da ta kuce maka a ɗaya to sai ka zabe ta a daya idan ibada ta ne kuce maka cikin dare maka yi zuwa ka ka zabe ta cikin yin idan ibada da kace a cikin yini ta kuce maka yi da ba sai ka zabe ta cikin dare shine masar wannan Allah wanda ne da Allah ko laila wa nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura cewa Allah din ya mu dare da rana su da mai gurgurdu wa shi ne khilfat da duk wanda ke so ya amince Allah ko ya so ya gode ma Allah kada za ka mata godiya in ma da kake nau'i da godiya Allah to kada za ka yi ma Allah godiya cikin yini dan ta kuma ce ma zai ka da a cikin dare haka abin za ka yi a cikin dare idan ta kuma cewa sai ka zuba a cikin yini shi ne da ta gobe wani tamba da ta biyu wani tamba mun wani ne ne wani allah wani ta wani wannan ne yana da Allah zai kira su ka zo na sune kawai da Allah ke cewa wa yau mai nadihim wa yau mai nadihim a wannan sura farko sigar iri ɗaya da wannan ويوم ناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون سنتيجي فعل الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما anan kuma sai yace wayo mai yana da ya a ala shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naza'na min kulli ummatin shahida tsakanin su da Allah ce wa yau mai na ne in ya qulu ma za a jabtu bil wahda wa za ka mun yau to da Allah ya Allah ya ce wa da فيقول سيش أين شركائي الذين كنتم تزورون؟ إنها أمرنا علي أن ننتهوا يقول فكسر سيكون علي سمع لا يكن علي ألا لا وأنا من به سبنا يدركون الله من ولا يعرف في السماوات ولا في الأرض سبنا مما لا نقرأ كل شيء بني الأمر ولا أظن ألا يستني شيني أقوى إن أقوى أتبقى أقوى أقوى أقوى إلى رسول الله عليه to amma kuka tana da kudin tarayya to yanzu kuke gaya masa abin da shi bai sani ba kaga abin da Allah bai sani ba su da abin da ba su to da Allah ya ce a kan bi kuna Allah bi ma la ya'lamu fis samawati wa la fil ard Allah bai ce ku kawo ina ababen tarayyar nan tawa da kuka kafe a duniya cewa lalle ina da ababen tarayya na aiko da mutane sun ja sun sarrafa sun saba muku jone sun muku bayanin kan da su dalla dalla cewa ma na abokin tarayya ni ta ne da kuma ni ta ne da ta gona amma kuka bujire kuka ke kekashe kuka ce samu suna da abokin tarayya su da wani da wani Allah ya kuma kujira wasu yanzu Allah zai nan da muku koda a kan haɗa musu ababen tarayya da kuma ko ba Allah da gaske ne to yanzu ne ya kamata waɗannan su zo su ce Allah bai isa ba su ce ai kuna ko suka bauta ma da kuma kuna da aikin ku su ba ku kariya ina suke فلا تسألوا ويوم اليوم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون بعض التي ونزعنا من كل أمة شهيدا نزعنا مقبلا أقل النزع شيء الزرع ka fusbu an shi ne da za yadda tura nan kan kusurwa Allah ya fitar daga kowace al'umma Allah ya fitar mata da mai shaida shi ne shahida mai shaida shi ne annabi ومن ذلك الرقيب إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبقوة الأمة الذين هم من شهيدا وأنا شهيدا على الرسول zai kunshe da da abin da suka yi da abin da suka aikata da matsayin su matsayin da suka yi game da sabon da ke hukunci Allah ya ce wa da zana nan kulli ummatin shahida fa kunna hatu qur'an kuma sai ka kuka hujjojo ku kawo hujjojo na cewa Allah yana da ababen tarayya ku kawo hujjojo na cewa waɗannan da Allah ya aiko ba da gaske suke ba ba annabawan Allah ba

a san bai da kamata komai saboda sun sani a lokacin da ya kamata da sani ya tsaya wasu alimu an alhaka lillahi wa anhum ma kanu yaftarun duk wani abu da suke kaga suke rayawa din ya kace musu ina allolin babu ina ba makaraya babu ina hujjojin da suke kafawa da allolin babu duk wani abu da suke musu لن يكون لهم إن شاء الله لهم تاشي كثة قانون حلا كما أن الناس لا تاشي خمسنا بالواقع إسلام السبع الحمد كثة قانون الحمد لله رب العالمين آمين وإياكم الحمد لله رب العالمين Allah kuma shi koda mana gobe lafiya don muna biyar da wanda wata ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam san ba ku zuwa wani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma ana kira da masu sanci nan saboda masu yada suna yada da banza kuma ana kuka na nuna mutum a cikin a kan tsarin domin domin wannan jirgin ya ce arba'in da uku a tsara kuka ce

so roman tutsuwaye abu ne mai yawan gaske magana ce mai girma an gane amma dai ma'allin shahid shine waɗannan suna karatu ne bisa da yadda wanda Allah ya karanta da cikin mu'jiza alqur'ani shine Allah ya ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya karanta da mutane al'ƙur'ani. bisa da tasa lahaja shine nasa harshe larabci yare ne mai faɗi kamar da muke da Hausa kaga muna da hausa aka samu bambanci tsakanin hausa mu karanci da sakwatanci da kasanci da zazzaranci duk ana samun bambanci to kaga irin wannan da kawanci kaga da na kusa da yaje ba ba cikin rana duk ana samun Allah alaihi wasallam Allah alaihi wasallam har yanzu da wata rana sai da na'umar zai lawa wani shi hajji wani na kan tura da kwakwa a cikin wani tsaro da harshe ba irin yadda da Allah ya koya ya ce an da kusan kuzgo shi yana cikin sallah cikin kotu da kuna kuma sallah ba ta da kima saboda yana fata a ƙwarai ya ce amma da zuciya ta ce mamata a wuri na yi a wuri har sai da ita da sallah ce wanda salamu alaikum assalamu alaikum ce da wuya sai na wanda ci kuma wuya riga da tsaya da shi ko ina wanda ga manzo Allah sallallahu alaihi ko da aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi da tafi riga ta ba yace ya da ga wannan babu Allah na ji shi yana karanta suratul furqan cikin wani yanayi sabanin yadda ka koya mu alhalin ni kai ka koya mu suratul furqan da ba ta sai na sallallahu alaihi da ya tafi shi na kan da wani da ba sai na da irin kuma ma ko da ya gama sai manzon Allah da haka ai haka aka sauka to kai karanta ka kuma sai na karanta ta wa irin ya koyar kuma ta sha bambar da shi wannan karanta sai annabi ya ce ai haka la unzila yace haka aka dauka yace ka sani inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrumin faqra'u ma tayassara min to daga nan ka samu wannan ruwaye aka samu wannan ya karanta wanda suka koya daga Qur'ani sallallahu alaihi wasallam sun koyi da wannan yanayi ya kace da wanda karanta da shi kuma inda suka koyo har a kai lokacin da aka tsara musa shi kuma da aka tsara sai a yi kokarin a taƙaita mutane da harshen ƙwarai shawa shi ta'ayi da muka aka rubuta rubutun alkur'ani rubutun da zai dace da harshen ƙwarishawa sai aka ba wa malami duk wani malami ya ɗauka sa da ƙwarishin na gaban wani sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ƙwarani ce ta je karanta da zama da mutanen gari da alkur'ani kamar yadda ya jiyo daga manzana sallallahu alaihi wasallam amma kada wata daga rubutun musa don haka duk inda ya ga rubutun musa ya saba makaratun da zai ajiye mutum ya ɗauki wani da rubuta masa amma duk inda mutum musa ka iya ɗaukar nasa karatu to zai karanta za ka sai mutum musa shi ne na karbuta da da kwarai amma karatu duk wanda ya dauko harafin da ba na kwarai da awa ba idan matuƙar rubutu na iya ɗauka to zai karanta shi kamar yadda su yi kuma nuna da yuni nuna su harshen ƙwararshi shawa yuni nuna sauran harafin yi kuma nuna to kaga dukkan rubutun na ɗauka rubutun na iya ɗauka yu'minu ne na ɗauka yu'minu cikin wani ya ɗauko yu'minu ne karanta wanda ya ɗauko yu'minu ne karanta haka na yana su kira da lalina amta alaihi mu ghayr al-mghdubi alaihi mu wal dhalin wanda ya ɗauko da aka karanta rubutun na iya ɗauka haka na wanda ya wayoyi

kaɗai take ɗauka idan za ka inganta ta a ce ta kanana ta da yawan karanta ta sannan ko ka zo ka dora da rawa sannan ka haɗa su biyu ka karanta ta da kanana ta banda ko ka sake haɗa ka sake nana ta ce ga mana ta ta kuma kana zaman daki daki daki daki har ka ɗauke idan na kana karanta aya biyu uku in ka sauke ka dawo kana yin karanta aya uku ka karanta kuma kanana ta ka karanta kanana ci gaba haka ka kai ka dawo ka sake kai ka duk lokacin da ka kai ka dawo za ka yi hada da samun ƙarfi na kusa da babu yadda na wasu haka nan ka sake komawa ka sake dandakawa kuma ka sake komawa su shafi haka ka kuma wani malamai da ka zo da ruwan gabace ka sun fitar da ita ke da kamanni sun ce wuri kaza na kama da wuri kaza tura ka ta kare waɗannan da ta rike da wuri kaza ga na shi da wuri kaza ga na shiga alama da ke iya gane da wuri kaza da haka da na zo na karatu na ga kaza na sannan na wuri kaza da sai in ɗora kaza idan ko wannan alama da gani na sannan na wuri kaza da sai in ɗora kaza to ga wannan da ke da wuri kuma na taimaka maka haka da yawan da ko a tana ji tana kaiwa ka dawo tana kaiwa ka dawo ne yana da shi a wani da zaunar lokaci haka kowa kuwa mutum ya mutum ta wa Allah kaga haka Qur'ani baiwa ce da Allah to kaga kana san Allah ya baka wannan baiwa to kai ya ba Allah ka dinga kaiwa ga lokacin Allah da ya dace wa ta'ala wa yu'allimukum Allah ya saba dace lokaci ya yi wa subhanallahi wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh